السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا القواعد المثلى في أسماء الله تعالى وصفاته الأولى زامتاش درسينا قوم شابكي يومنا قوم جواتا تقص جبوديو دا تقص وانبيدو tara ga watan takwas dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kamar da muke bayani fidda mutum daga cikin musulunci yana da hatsari sannan shigar da na waje babu dalili shi ma yana da hatsari ma'ana wanda ya tabbata kafiri ka ce na musulmi yana da hatsari wanda kuma ya tabbata musulmi ta ce kafiri yana da hatsari wata boda ce guda biyu ba a fidda mutum daga musulunci sai da dalili tabbatacce kamar yadda ba a shigar da shi musulunci sai da dalili tabbatacce domin kafiri hukunci ya hau kansa da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya ce ma ɗan uwansa kafiri babu dalili domin duk wanda ka ce masa kafiri to ka kashe masa aure ka hana matansa ci ta kaba ka halatta jininsa ka hana a ci gadonsa ka hana abin da sha gabatar musulmi ka hana a yi matsala ka hana a yi ma'addu'a ka hana a yi mallikafani ka hana shi shiga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ka hana shi shiga aljanna ka dawamar da shi a wuta kalmar kafirci hukunce hukuncen da take dauke da su kenan to kalmar da take ɗauke da hukuncin nan sama da goma bai kamata a faɗe ta haka kawai ba in gwamnatin ya tabbata kafiri ko bai kamata a ci gaba da ce masa musulmi ba domin musulunci aƙida ne da aiki shi ma kafirci aƙida ne da aiki duk da haka malamai suka ce mutum zai iya aikata kafirci aikinsa na kafirci ne amma shi da ya aikata aikin bai zama kafiri ba tukunna har sai an samu babu dalili daga cikin waɗannan dalilan da za a lissafa wa min al-mawani an yaqa ma yujibu al-kufra aw al-fisqa bi ghairi iradatin minhu daga cikin dalilan da ke hana a kafirta mutum ko da ya aikata aikin kafirai ya zama ya aikata abin da zai ɗora kafirci a kansa ko fasikanci ba tare da nufinsa ba wani zalika suwar akwai surori masu yawa akan haka min ha daga cikin waɗannan surori an yi kuraha ala zalika a tilasta shi ya aikata kafirci ko ya faɗi kafirci fa ya fa'alu hulu da'il ikirah sai ya aikata abin don wannan tilastin da aka yi masa lasmi imanan bihi ba don ya nutsu da shi ba fala yukfar hina izin fala yakfur hina baya zama kafiri a lokacin لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شره بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم عند الكافر kafirce الله Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka yi ma tilas alhalin zuciyarsa tana nutsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadaran amma wanda ya wata kirjinsa da karɓar kafircin ya gamsu da shi irin waɗannan fa alaihim ghadabun min Allah suna da fushin Allah ya tabbata a kansu walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma kun sa azaba Allah iri iri ce akwai azabun shadidun akwai azabun alimun akwai ashaddul azab akwai azabul hariq akwai azabin muhim akwai azabin shadid akwai azabin azim alim akwai azabin alim da azabin Allah ce wannan iri iri ga ta nan da Allah tsare mu to waɗannan abin da za a yi su azabun azim azabar su mai girma ce wannan ha wani da aka yi masa tilas wani ya sa ma wuka a ruwa ko ya sa ma bindiga ya ɗana ya ce ce ne kai ba musulmi ba ne kai kirista ne kuma addinin kiristanci daidai ne ko in harbe ka suka ce eh haka ne yadda ka faɗa ɗin ce to ka wani ha an yi galika alaihi fikiruhu tunanin mutum ya rufe fala da ma ya kunu bai san me yake cewa ba lishiddati farahin aw hujnin aw khawfin aw saboda tsananin farin ciki ko tsananin bakin ciki ko tsananin tsoro ya firgita mutum ya razana shi ya kaɗa mai ciki ya faɗi wata maganar da in ya dawo hankalinsa aka ce ka ce kaza ya wallahi ban nufi haka ba ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اشد فرحا بتوبة عبده للي ألا شيني مفي ثمن أمم فرن إذا توبا باوانسا حين يتوب إليه لو تندو توبا زواج على من أحدكم في يد أيامكو كان على راحلته ينا كنتا تاغورسا bi ardin falatin a cikin kungurmin daji tamfala takmin sai ta tsere masa wa alaiha ta'amuhu wa sharabu abincinsa da abin shansa yana kanta fa ayata minha ya fidda rai daga samun taguwar fa ta shajaratan sai je gindin wata bishiya fa ja fi zulliha ya kashin gida a inuwar wannan bishiyar وقد عرفت من رحمته يا قد لو إذا صام تعبوصا وبينما هو كذلك يلا تتوى النهالي إذا هو بها قائمة عنده سيجا تابوة تابوة تابوة حكمتا تأخذ بخطانها في كام رجمت في كام نهدانتها ثم قال من شدة الفرح سيبقى وتمجنا سوى لطرد يوكس يكسكري وكي اللهم أنت عبدي وأنا ربك Allahu اللهم أنت ana abduk عبدك أقطع من شدة الفرح yanzu wannan kalma mutum ya faɗo ta yana cikin hankalinsa yana cikin tunaninsa babu tsananin farin ciki babu tsananin bakin ciki babu wata damuwa a hankalinsa a tunaninsa da yardarsa da ƙudurewarsa ya zama kafiri kowace kalma ɗaya daga cikin biyun nan tana kafirta wanda ya faɗe ta da sani da yarda da kudirewa Allahumma anta abdi Allah ne bawon ka kaga an yi tabargaza an zama kafire ko wa ana rabbu sai annabi ya ba shi udiri a khata min shiddatil farai kuskure wai saboda farin cikin ya ga taguwarsa ya ga abincinsa ya ga abin shansa ya ga gugurinsa yana so ma Allah godiya da ya dawo masa da taguwarsa da guzurinsa da ruwansa alhalin yana dokar daji yana tsakar daji yana kungurmin daji yana cikin sahara ya fidda rai da samun ruwa yana jiran mutuwa sai ga taguwa ta dawo shine ya faɗi wannan da kuskure قال الشيخ الاسلام ابن ta'ala ابن تيمية يفدى شاكي نقليل ثمانين جزء الى قوم شاكي مجموع الفتالهم القاتل واما التكسير كاثر تمتن فالصواب ان من اجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه يتي اما كاثر شيء magana da tafi dacewa wanda ya kokarin neman gaskiya ta hanyar ijtihadi yana nufin gaskiya sai ya kauce to lam ya kafir ko lam yukaffar bai kafirta da ko da za a kafirta shi ba bal yughfaru lahu khata'uhu za a yafe ma kuskurensa wa man tabayyana lahu ma ja'a bihi ar wanda abinda manzon Allah ya zo da shi ya bayyana a gare shi fa shaqqa ar-rasula sai sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam in ba da ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wacce ba ghaira sabilin mu'minin ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba fa huwa kafirun ya zama kafiri wa man ittaba hawahu wanda ya bi son zuciyarsa wa qassara fi talabil haqqi ya takaita wajen neman gaskiya wa takallama bila ilmin yake kudawa cikin maganganu babu ilimi da huwa asin muzmib mai sako ne mai zunubi ne thumma qad yakunu fasikan wa qad yakunu lahu hasanatun turajjah ala sayyi'atihi yiwa yana da kuma kyawawan ayyukan da za a rinjayar da su akan munanan ayyukansa وقال biyu da ashirin da tara عشرين na uku أكو من المجموع المذكور في kalamin له hada ma anni da'iman yace duk da haka ni fitar wanda ya sani ya sani wa man jalasani ya'lamu zalika minni wanda ya zauna da ni ya san haka daga gare ni anni min a'zamin nas nahayan yace ni ne mafi girman daga cikin mutane mai hanawa ni ne mafi girman hanawa an hanyar saba ayyan ila tafsirin wa tafsikin wa ma'asiyatin a dangana wani sanannen mutum zuwa ga kafirci ko fasikanci ko sabo idda illa idza ulima annahu qad qamat alayhi hujjatu risaliya sai dai idan an san hujja ta manzanci ta kansa allati man khalaqa ha kana fa kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra wanda mutumin ya saba mata za a ce kafiri wani lokaci a ce fasiki wani lokaci a ce man mai sabo وأني أقرر إن أثبت وأن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ألا يا جافر تاو الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كساكرنتا وذلك يؤم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية wannan ya shafi kusakurai a cikin matsalar aƙida da kusakurai a cikin matsalar ilimi mutukar mutum da kuskure ya fada cikin wani ganganci ko cikin wani abu ba daidai ba ya fada da kuskure ba da ganganci ko da san zuciya ba to wannan yana cikin waɗanda ake yafewa wa ma zalis salafu ya tanaza'una fi kathirin min hadhihi al-masail yace magabata ba su gushe ba suna jayayya a cikin irin waɗannan matsaloli walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'asiyati ba wanda ya yanke ma ɗan uwansa hukuncin kafirci ko hukuncin fasikanci ko hukuncin sabo in dai ta hanyar kokari ya kuskure din wa zakar an filafi ka misali sun maƙala wa kuntu ubayyana anna ma nuqila an salafi wal a'imma yace na kasance ina bayyana cewa abinda aka ciro daga magabata da shugabanni من إطلاق القول بتكثير wa kaza كذا وكذا فهو أيضا lakin ya يجب التفريق bain al-itlaq wa at-ta'yin da aka rawaito daga magabata su ce wanda ya aikata kaza kafirci ne aikata kaza kafirci ne yana da bambanci da wani ya aikata abu ya zama kafiri wani ya aikata shi bai zama kafiri ba yanzu mutum yana cikin hayyacinsa da tunaninsa da iliminsa ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka zai hukuncin kafirci saboda haka kaga amma wancan an ba shi uzuri saboda mai akhfa'a min shiddatil farah haka akwai bambanci tsakanin a ce aiki kaza kafirci ne da a ce kuma wane kafiri ne aiki zai iya zama kafirci amma wanda ya aikata shi bai zama kafiri ba saboda ne saboda waɗancan uzurori da aka faɗa ila an kala wa takfiru inna ma zuwa min alwa'i kafirtawa yana daga cikin tsoratarwa da narko fa innahu huwa in kana alqawlu takdiban lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam idan mutum maganar da ya faɗa ƙaryatawa ce ga annabi lakin kuna yakuna rajulu hadith ahadin bi islamin sai dai bai dade shigowa musulunci ba aw na sha'abi badiyatin ba'idatin ko ya rayu a ƙauye mai nisa مثل هذا لا ma ya ji يجهده irin wannan baya kafurta saboda inkarin abin da ya inkari hatta ta koma alaihi da hujja har sai hujja ta tsaya a kansa kar ya kuna rajulu lam yasma tilkan nusus dan ya mutum bai ji waɗannan nasosi ba aw sami a hawa lam tasbut indahu ko ya ji amma bata tabbata a gurinsa ba aw arada ha indahu mu'aridun akhar ko wani abin da ya inganta ya ci karo da wannan ya tabbata a hannunsa ya rinjayar da shi أوجب تأويلها تأويلها وإن wajabta a yi وإن كان مخطئا خذها in kana وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي إذا فقع حديث النمى متنبوك إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين Mutum ya aikata sabo sai ma 'ya'yansa idan na mutu ku kone ni ku kone ni sannan ku miƙe garin nawa sannan ku tsiyayar da ni a iska na rantse muku da Allah in Allah ya samu iko a kai na zai mun azabar da bai taɓa wa wani azaba irin ta ba a cikin halittarsa fa fa'alu bihi dalik sai 'ya'yansa suka bi shawara ubansu suka babbake shi bayan ya mutu suka kone suka dake shi suka sheke shi a iska fa qala Allah ma hamalaka fa'alta ya kai wannan bawa me yasa kai haka qala khashiyatuka tsoronka ne ya sa ni haka faga fara rahu sai Allah ce mata wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari kitab tauhid babu qawlin Allah ta'ala يريدون أن يبدلوا كلام الله حديثي ندبو بك لقريب يردشدة ومسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه غضبه حديثي من لما تدبو بي قريب بقر همسن شدة لعشرين دبو daga hadisin abu huraira kuma ne yasa ake mar gafara saboda tsoro ne yasa ya kuma gashi ya rayu a bajiyatin ba'ida فhaza rajulun shakka fi qudrati Allah ga mutum yayi shakka a cikin kudurar Allah cewa in an tsaye shi ba za a tashe shi ba wa fi i'adatihi idza zuriya bal i'taqada annahu la yu'adi yana jin ba za a dawo da shi ba wa hada kufrun bi ittifaqil muslimina lakin kana jahilan la ya'lamu dhalika wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibahu faghfara lahu bi dhalik والمتأول من أول اجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولاد المغفرة من مثل هذا yake tsoron Allah yake ji bai samu malamin da zai bayanin cewa neman gafara Allah ba sai ta kai da an kona kai ba kamar mutumin nan ne ai jahilin nan dan ta'addan nan dan turmi wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya je yana neman gafara ya zo samu wani mutum a masallaci irin mutanen nan sun shiga addini ba masu addini ba sai su gafa kama da ina da tambaya ne tambayar ka na kashe mutum casa'in da tara in kana ga kuwa in na nemi gafara Allah zai min gafara da yake jahili ne bai san Allah ba kuma bai san hatsarin da yake fuskanta ba mutum ne zai ce maka ya kashe mutum casa'in da tara saura ɗaya kuma ga ka ɗayan a gabansa ai akalla ka yi dabarar da za a rabu lafiya amma sai ce ai Allah ya zai ba gafara to kyabun ka da jahili ya ya kashe casa'in da sare yana neman gafara an ce ba za a yi gafara ba to ne kuma hikima a tsaya a casa'in da sare ba ƙaro suke ɗarin ba shi ne ya murkushe wannan mutum zai da daina numfashi ce to an cike ɗarin inda ba za a gafara ba na cike ɗarin ya je sai ya ji dai yana buƙatar dai har yanzu dai ya samu malami to a karo na biyu sai Allah ya haɗa shi da malami amma na farkon sunan sa rahi rubuta Allah ne jahili shi ko na biyu da ya gani alim ce masa don Allah na kashe mutum ɗari idan na nemi gafara Allah zai mun yace kwarai kuwa ya isa ya shiga tsakanin Allah da bawansa garin da kake ne ba talbiya ba zaman lafiya babu abin nan 'yan ta'addani ka yi hijira ka koma can wani gari mutanen kirki ne da ka je cikinsu sai ka koyi kirki ka zaman kafin ka kyauta Allah sai ka da yake mutumin da gaske yake sai ya haɗa kayansa ya ɗaure ya kama hanya yana tafiya ya ci rabi wasu sai faɗi ya mutu ajalinsa ya yi a rabin hanya su mala'ikun azaba sun duba kayan ɗinsa sun ga duk kisan kai ne. da aka suka zo su ɗauki ransa su yi ta da shi su kuma mala'ikun rahama sun duba niyyarsa din nan ta bayin garin ba shi ya kama hanya muhajir ila Allah mun kana hijratuhu ila Allah hijratuhu ila Allah ya tafi ya koma ga Allah sai suka ce a ba su kai aljanna sai aka samu tattaunawa mai zafi sai Allah ya kiro mala'ika ya ce a auna inda ya fito da inda ba shi idan ya fi kusa da inda ya fito a ba da shi ga 'yan wuta a kai shi wuta idan ya fi kusa da inda ba shi a kai shi aljanna da haka aka auna sai aka tarar ya mutu a tsakiya nan hamsin nan hamsin ya za a yi sai Allah ta'ala da yake yana son ya yi masa gafarar sai yake a duba ina kirjinsa ya fi shiga sai aka duba aka ga kirjinsa ya shiga can da taƙi ɗaya kamar ka ce inci ɗaya في الله تعالى يكي تعبا مرحمة تكيش عن جنة هذا انت عدي اثر مرحمة تبدو تتشاور لي يستد اختلاف انت بثورة جوة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ايش انا اكي ذاك ما لو انت انا لك اجي تهاجي وجنة من قد سياسك الكسكري سيكي تفتن شنسا بكسام غافرات يده وقنا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لكن وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفئل والفائل فليس كل قول او فئل يكون فسقا او كفرا يحكم على قائله او قائله بذلك فلن ذا اجانا بمبنش اكالين فقا دمي فقا اكالين ايتي دمي ايتي ايتي لئي ايه زما كافرتي امان لئي كتاشي بي زما كافري با سوى دا ايه انشاب الدرد مسلمين مالمي مسلي yake wa ƴaƴansa in ya mutu ko ne shi adam kafiri ko amma da yake shi jahili ne ko bai samu malamai sun ba bayani ba shi yasa Allah ya masa akwa فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى cikin shafi na 165 juz'i na 35 min majmu'il fatawa wa aslu dhalika anna al maqalata allati hiya kufr bil kitab wa sunnah wal ijma' wanda ya zama kafir cewa qur'ani da sunna ne da ijma'i yuqalu hiya kufrun qawlan ana cewa kafirci ne qawlan yuqlaqu kama dalla ala zalika dalail shar'iyya ce kafirci ne kamar da dalilai na shari'a suka nuna wanda ya faɗi kaza faɗar kalma kaza kafirci ce wanda ya faɗe ta ba uzuri ya zama kafir aiki kaza kafirci ne wanda ya aikata shi ba uzuri na jahilci ko rashin sani ko tsoro ko barazana kisa ko waye ya zama kafiri dole sai an dinga yin kaidi da waɗancan uzurin da malamai suka faɗa فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن wa rasulihi domin imani hukunce-hukunce ne da ake karɓo su daga Allah da manzansa laisa zalika mimma yahkumu fihi an-nas bi dhunubihim wa aqwa'ihim baya cikin abin da mutane suke hukunci daga tsare da san zuciyarsu ولا يجب أن يحكم في كل شخص ما أهلتا يكنت أكون كون مثل قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير حتى شرط كافر تكون هو كنسا وتنتفي موانعه فان موانعه تنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو حلال أو رباء وإنت يقول جيا حلت وإنت رباء حلت da ƙurbi ahadihi islam saboda sabon shiga musulunci ne ba da shu'ihi fi badiyatin ba'idatin ko saboda tasowarsa a cikin daji mai nisa inda ba karatu aw sami a kalaman Ankara, karahu ko je ta magana ta gaskiya ya inkarinta walam ya aka kin annahu min alquran bai kudure cewa daga alqur'ani wannan magana ce ta annahu min ahadithir rasul ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون أن من باسا زما كافري حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة حتى هجة تاهو كنس لتاقود جوجا الله كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dan kada mutane su samu hujja da za su makale bayan aiko manzanci wa kada afallahu da hadhihi al-umma an al-khata'i wan nisyan Allah ya yace wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuskure da mantuwa wa bi hadha ulima da wannan aka san anna al-maqalata aw al-fi'lata kad takunu kufran aw fisqan akan samu wata magana ta kasance kafirci ko fasikanci wala yalzamu min zalika an yakuna al-qa'imu biha kafiran aw fasikan ba ya nuna wanda ya faɗe ta din fasiki ne ko kafiri ne in ma lin tifa'i shart takfir ko dai sharadin kafircin bai cika ba aw tafsik ko sharadin fasikancin bai cika ba aw wujudi mani'in shar'iyyan na minhu ko a samu wani dalili daga shari'a wanda zai hana a ce masa kafiri dama kuma yana buƙatar asababu wa sharku wal illatu wal mani'u sai an samu sababin zama kafircin an samu sharaɗin zaman kafircin an samu illar da ta mai da shi kafirin sannan kuma an sami babu mani'u da ya hana ya zama kafirin sannan za a hukunci a kansa da kafirci bayan na guda hudu shi sa mara la yatimmu al-hukmu hatta tashtami كل الشروط والموالي ترتفع فزاي حكمتي اكن ابو با في دكا شروط تسنتك دكا ابن لا تقول شي كما ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لإتقاد كان يعتقده وعند قد يا تبين أن جريش سيغرسي أكن فاقه wani san son kujerewa tsakanin aka ido au matubu'in kana ya azumu ko ni babban mutum ne yake girmama shi sai ya gane kuma ba akan gaskiya yake ba kuma ya yi nisa ka san sharrin bid'a da kafirci in kai nisa sai ka gaskiya to kan dawo kuma da suwanin da suwanin sun mutu akai har wanka da wanda ya mutu akai kai ba gafara kake nema ba to sai mutum ya ga ƙara ya gaura ya cije ya ƙara sa wasbiru ali ala ali ka ga ka zo ayi hakuri a zuwa gunki inna hadha la shay'un murad wanda da ake nufi muna yi hakuri ku ci gaba da bautar gunkin don har da bautar gunki ana ba shi hakuri cewa wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku ci gaba da bautar gumakan ku in ji arna da annabi ya wa'azi aka gane sai suka ce ku yi haƙuri ku riƙe gumakan ku aji alal alihata ilahan wahida kawai a ce ba za a wata kowa ba sai Allah ɗaya duk a ce ai abin sai to Allah yawa su a gurin su in ko duk aka tara aka bauta wa Allah ba a bauta wa ba su gani suke yi akwai Allah yana da wakilai su ne waɗannan kutu a kafamu dama yadda tsarin yake akwai afradu akwai akababu akwai autabu akwai gansu da shi gansu ɗaya ake samu yan za ka gani da afrad da yake ko da aktaf da autar da aktaf shi ne ke cewa kotobi sai kuma agawa to shi ba a cewa agawa sai bai wasu. shi ne duk bala'i gurinsa za a koma shi yake rike da masifin duniya da alherin duniya in ka ji shi ya sakan ma alheri in ka ƙi ban sai ya sakan ma bala'i kuka mutu ya sako bala'in ya isa ya mu tare shi da la hawla wala illa billah to shi yasa ake ba da hotunan shehimai cewa a leƙa a mota a a gida a a babur duk wanda ya leƙa a motarsa ba za a sace ba wanda ya leƙa a gidansa barawa ba zai shiga ya sata ba wanda ya leƙa a kasuwarsa ɗan fashi ba za su fashi ba wanda ya leƙa a mota ba zai hatsari ba shi sa gana ta liƙa. amma kai da ganin wani mai likin ka san rutsatse ne wani na ga lika a wacce da hiyana da shari kace to wannan ina za shi kuma kuma hiyana ce a tsakiya shehun anan a wacce anan za ku ta gani a cikin yan tafi da yan ayi kana yu'azzimuhu aw dinan kana yu'assiruha ko yuqsiruha ko wani addini da yake fifitawa fa inna yastahiqu ma taqata bihi tilka al-mukhalafa min kufrin aw fusuqin wanda da aka yi bayanin gaskiya ya gane ya ci gaba yanzu da da muka da muna yara muka dinga zuwa muna ciccire layu a ko gidan mutane irin wanda ake sa maganin barawo na da kaho ake samu ko na ragon sallah ne ban san ko na dama ko na hagu ne dai ake samu a zuba masa wani abu sai a ɗaura bakinsa da kyalle sai a samu kofi a yi layi sai a sa kafan a tsakiya a tsohon ɓarawar gobe shiga kashewa yake ni ban taɓa jin ɓarawar a kashe sau ɗaya ba shi ne wani ɓarawar koya mai gidan hankali da ya je ya sata sai zai haɗa da maganin ɓarawar ya tafi shi ne shi ne gida yake ba sata ce tafi ba shi haushi ba yadda ɓarawar ya sata maganin ɓarawar eh. kaga ɓarawar ya fi mai gidan aƙida kawai illar ta ɓarawar ne amma a aqida yanzu mai gidan tunda shi ya san wannan abin ba zai amfane shi ba zai cuce shi ba sai sa ya taimaka mai gidan ya kasamar da shi kaga satar da ya a gida ba daidai ba ce amma raba shi da kayan shirka wannan ya yi daidai a nan fa'alar mu'min an yabani ya mu'taqadahu wajibi ga musulmi ya gina mu'taqadahu wa amalahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih ya gina aqidarsa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaj'aluhuma imaman lahu ya sanya wannan shine jagoransa yastabibu bi nurihima yana haske da haskensu yana haskakawa da haskensu wa yasiru ala hima yana tafiya akan tsarin qur'ani da sunna فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah yake wannan shi ne tafarki na madaidaici fattabi'uhu duk ku bi shi gaba ɗaya ba ya tsincewa lan ta samu ولا تتبعوا السبل فكبوا تفرج دبن دبن فكبوا تليقوا دبن دبن فتفرق بكم ستررب عن سبيله كبر تفرج الله الله شنو دم وما آية فتاي بياني جل جل فتفرق بكم عن سبيله ستررب عن جبل تفرج الله ذلكم وصاكم به ولا شيء أكل la'allakum tattaquna don ku ji tsoron Allah wal yahzar ya kiyayi ma ya sulukuhu ba'd an-nas min kawnihi yabni mu'tadahu aw amalahu ala madhhab mutum ya kiyayi abin da suke shiga shashin mutane suna gina su ko aikinsu akan wata mazhabar wani mutum ita yin ce ana ash'ari aqidatan aqida ana ana sunni ƙidatan, ka gani amma ka ce ana ash'ari ƙidatan. wani malami ne fa a basara za a ba da tarihin sa mun shigo insha Allah al-aqidatul waqtiya duk wata aqida mummuna wace bayani za mu kawo tarihin wanda ya kafa ta da inda ya taso da yadda aka yi bar sunna ta wannan hanyar insha Allah in muka shiga al-aqidatul waqtiya insha Allah duk za mu ba da tarihin su waɗannan mu'tazilanci wa ya kafa shi ash'ariyanci wa ya kafa shi a sunansa a ina ya taso a ina ya karatu ina ya girma ina ya zauna ina maraji din da za a duba tarihinsa insha Allah duk a cikin al'aqidatul wasiya za mu wannan bayani in Allah ya yarda fa in ra'a nususan kitabu wa sunna ala khilafihi idan mutum ya gina aqidarsa akan wata mazhaba ko akan wata dariƙa ko akan wata ra'ayi to in ya ga alqur'ani ya zo ya ci karo da ita me kun ya bar wannan ya koma kan qur'ani sai kokarin jara da lambata da murda da jure ayoyin qur'ani su goyi bayan wannan abu حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المصحف على وجوه متأسفة so kokarin juya waɗannan nasosi su muwafaka da wannan mazhabar ta fuskoki daban-daban muta'assifata wanda kuma ba masu kyau bane fa yaj'al al-kitaba wa sunna tabi'ina sai ya sanya alqur'ani da sunna din su suke bin sa ba shi yake bin qur'ani da sunna ba kasa ko wanda shi alqur'ani da sunna din ne suke bin sa shi ba a bin qur'ani da sunna sai dai qur'ani da sunna su bi shi mana in yana abin da ya daidai da qur'ani da sunna to masha Allah dama yayi ne yin abin sa in kuma yana abin da ya saba qur'ani da sunna to su ayoyin sai su zama abokan rigima tunda an je dan bid'a a gare ne yana ta ko da qur'ani sai ya buga ko da sahihul bukhari da muslim sai ya buga kaga bid'a ta yi nisa wanda yake zai ku kawo da qur'ani zai ku kawo da sahihul bukhari da muslim ai kaga abin yayi nisa ويجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا وهذه طريق من طرق أصحاب الحواء لا أتباع الهدى وأنا سفيت غير بكسين تفيت ما سبا سنة سنزوكيا باش ميوبا وقد ظن الله هذه الطريق ألا يادر جوان الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله يتي دا غسكي آزا تبسان جوتي يرس أتي قوة الله يزي دو ومي يتي في فوق مدى نفسي لفسدت السماوات والأرض دا زوما دا كتب لغاج شكي ننزل على طريقة في الله يسوي كدا نفسي يتي طريقة تبيبيتي نما ينكفتها الله يتي تكاما تاكا بيبيتي فإنسي ينكفتها شما تاكا بيبيتي haka shi kenan ai kuma da duniya ta baci shi Allah da zai ce ayi ayi ba sai dai wani mutum ya sa wa mutane doka su bi abin shi babu shi a wannan duniyar na atainahum bi dhikrihim Allah ce mun zo musu da ambaton su shine Qur'ani fa hum an dhikrihim mu'ridun wan nazir fi masalikin nas mai duba cikin mashigar mutane fi hadar babu yaral ajab al ujab zai ga abin mamaki mai ɗaura kai wa ya arifu shiddata ƙarihi ila lujui ila rabbihi fi su'ali hidaya tanan zai gane mutukar bukatuwarsa zuwa ga fakewa ga Allah cikin roƙon Allah ya shiryar da mu wasabati ala alhaqi Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya wal isti'azatu min ad-dalal wal infiraji kuma Allah ya tsare mu daga bata ya tsare mu daga kaucewa gaskiya wa man sa'ala Allah ta'ala bi sidiqin wanda yake roƙon Allah da gaske وابتكار إليه يكد بقاتوا زوا الله عالما بجنا ربه يا سن الله ما وداتيني عنه قبلنسا وابتكاره هو إلى ربه شيني بقاتوا زوا الله وهو حري شيني وفي تنتنت أن يستجيب الله تعالى له سؤله ألا أمسى مثل وقلت يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa ina amsa a roƙon mai roƙo ujibu da'awatar da'i idza da'ani in ya kira ni hal yastajibu li to ni ma su amsa min ya kira wani yu'minu bi su imani da ni la'allahum yashhaduna ko a shiryar da su farke na daidaici wa nas'alullah ta'ala da muna roƙon Allah ta'ala an ya ja'alana mimman ra'al haqqa haqqan wattaba'ahu wa ra'al batila batilan wajtanabahu Allah sanya mu cikin wanda ya ga gaskiya gaskiya ce ya bi ta ya gane ƙarya ƙarya ce ya watsi da ita wa an yaj'alana hudatan muhtadina wa sulaha muslihina kuma Allah ya sanya mu shiryayyu masu shiryar da wasu kuma nagartattu masu gyara wasu wa Allah ya ziga kulubana kuma muna roƙon Allah kai ya karkatar da zukatanmu ba da idan hadana bayan ya shiryar da mu wa ya haba lana minhu rahmatan muna roƙon Allah ya ba mu rahama da gare shi innahu huwal wahhab shi ne sarki al-wahhab alhamdulillahi rabbil alamin ita dukkan yabo ya tabbata ga Allah mahalicin talakai allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ni'imarsa ne aikin kwarai ke cika wassalatu wassalamu ala nabiyyin rahmati salatin Allah da aminci ya tabbata a bisa manzon rahama wa hadil ummati wanda Allah ya aiko shi shirye da al'umma ila siratul azizil hamid zuwa tafarkin mabuwayin sarki abin yabo bi idin rabbihim amalan duka da izinin Allah ne wa ala alihi da alayan manzon Allah halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ce kashi kashi biyar ne ya yake su muka ce na farko ana cewa alu nabi atba'u duk wanda ya manzon Allah sai da kafa ciki da waje to yana cikin iyalansa yana cikin alu mabiyansa kenan na biyu danginsa waɗanda suka haɗa jini da shi kuma suka karɓi musulunci kuma ana kiransa alayensa na uku ‘ya'yansa da ya haifa guda bakwai wajen ɗan shi a ce ɗari ana kiransa kiransu alayensa na hudu matansa waɗanda ya aura kuma ana kiransa ahalinsa sannan na biyar jikokinsa da suka fito daga zuriyar ‘ya'yansa kuma ana kiransu alayensa da ka yi an ce alaye sai a ce wanne daga ciki ina ce yana cin 'ya'yan annabi to alayen annabi ta ɓangaren 'ya'ya kuma a cikin daga matan annabi alayen annabi ta ɓangaren mata tana cikin yana cikin dangi an alayen annabi na ɓangaren dangi in yana cikin jikoki annabi alayen annabi ɓangaren jikoki idan ka alƙazi iya da ce in mutum ya ce shi jikan annabi ne sai a ce ba mu hujja da dalili ya aka yi ka zama jikan annabi kana nan annabi yana can annabi yana balarabe kana baki yana balarabe kana bahaushe yana fari kana baki yana saudiya kana najeriya kaga dole sai mun samu dalilin da yadda aka yi jinin ku ya haɗu to idan ka kawo hujja da dalili cewa eh abin da ya faru babana حدثني أبي an جدي an جده أن جده قال قال إنه kala. cewa wani daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama ne kai ya taso daga can saudiya ya zo unguwar ko gidan ya auri baba kalaka da hausha shi kuma da a aka haihu sai ake ka jikan wancan din shi kuma wancan din ba ƙarya yake ba shi ma ga nasabarsa yadda ta haɗu da gidan annabi ta ce eh, lalle kai ka tabbata jikan, annabi da haka za mu ci gaba da mutunta ka da ganin imanka da kuma darashta ka sannan ka daina wulakanta kanka ka daina tozarta kanka ka daina bara kuma ka zo a haɗa kai da kai a yaƙi bid'a wacce take barazana ga sunnar kakanka a yaƙi shirka wacce take barazana ga tauhidin da babanka ya kawo zai shige gaba mu haka rauni jikan annabi na gaskiya a yaƙi da bid'a a yaƙi da bid'a a yaƙi da shirka don a tabbatar da saƙon da Allah ya aiko kakanta da shi yace in kuma aka bincika aka ga ba haka bane to sai a ce ka tsara dangana kanka ga annabi in ya ci gaba alƙali iya da yace ai mab ba ka zuwa karatun a shifani ai mab a ɗaure shi mun kusa zuwa gurin a cikin ashifa ai an taho yanzu za a zo kan waɗannan to shi ne malam yake to da alayen annabi kuma Allah ya musu salati wa ashabihi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da lacca ta musamman gobe darajar sahabban annabi suwaye sahabban annabi da darajar su gobe akwai ta gidan malam Muhammad Nazifi Inuwa to wannan sai a bayar mu ya je can wa man tabi'ahum bi ihsani da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa ila yawmiddin har ya zuwa ranar sakamako to waɗannan duk ya haɗa da su a cikin wannan salati da wannan girmamawa da wannan darashtawa da wannan kimantawa da an saka su a ciki akwai wata yin risala da malami ya a ƙarshe kuma ko wacce ya sa mata suna تعقيد معين معينة معية الله تعالى لخلقه نفس الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية وتبقى على كما لم يرون تعالى بقى تعجت وتمجلة تشير إذا فائدة يساك كاو تدلي أكارا سامن كالك المهالي وانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى مئية الله تعالى لخلقه ما ليس من بياني أول زمن كراتو دمكي أتم معنى مئية الله تعالى لخلقه فقدم بعض الناس sai wani daga shashin mutane ya fahimci mu zalika ma laysa bi maqsudin lana ya fahimci abin da ba haka muke nufi ba wala murtaqadin lana ko ba haka sai tambayoyin mutane suka yawa da tambaye tambayen su ma za ya kalu fi mahiyyatillahi ta'ala li khalqihi me za a ce dangane ga kasancewar a ce Allah yana tare da mu Allah ya ataki da muqti'un kada mai kuskure ya kudure aw khati'un ko mai kuskure da gangan fi mahiyyatillahi ta'ala ma la yaliqu bihi abinda bai dace ga Allah ba wani Allah ya taƙawwala alaina mutaƙawwalin dan kada mai kiran ƙarya ya shara mana ƙarya ma dan na ya faɗa abin da ban faɗa ba aw ya tawahhamu ko ya zaci ka gani wahimin mai zato ne fi ma na cikin abin da muke faɗa ma lam na qasidhu ba wanda ba haka muke nufi ba wani bayanin ma'ana hadhihi sifatul azima saboda bayanin wannan sifa ta Allah mai girma allati wasafa Allah biha nafsahu fi iddati ayatin min al-Qur'ani wanda Allah ya siffanta kansa da ita a ayoyin kili a cikin alqur'ani wa wasafahu biha nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarriru ma ya'ti za mu tabbatar da haka awwala ma'iyatu Allah ta'ala li khalqihi sabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf kasancewar a ce Allah yana tare da bayinsa wannan ya tabbata alqur'ani da sunna da ijma'in magabata qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke wannan ma'iya ce ammatul mutlaqatu shamila li jami'il khalqi قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وأنما مئية خاصة بالتعيين والذين هم ممكنون كما في ما تتوتتاوا قال الله تعالى لموسى حين أرسلهما لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون أن ya ce wa annabi Musa lokacin da ya aika su wajen fir'auna la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoron komai ina tare da ku ina ji ina gani wannan ma'iya ce khafatu khaffa wa qala an rasulihi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane ga manzansa muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa tansuruhu faqad nasarahu allah in ba ku taimake shi ba ma Allah ya taimake shi in akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fiddo shi sani yasnaini shine na ɗayan biyu na biyun ɗaya su biyu ne a cikin wannan abu kogon idhuma yayin da suka kasance firgare a cikin kogo idu yakunu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokin tafiyarsa shine sayyidina abubakar la tahzan inna allaha ma'ana kada ka ji tsoro kada ka yi bakin ciki Allah yana tare da mu وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان ما في جرم الإيمان أنت على ما أن الله معك حيث ما كنت ألا لا تعرف كيد إنك أحسنه شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في الأجيرة واتقية وضع أفه بعض أهل العلم وأنا عديسي ثم أنا ما في جنجا تاشي كمشي شيخ الإسلام وسنبأ أفاشي أبونا أي مروة في الحرية والبيع في الأربعون من صبرة sannan ya zo ta hanyoyi da dama abuna na an yace garibun min hadithu urwa lam naktubuhu illa min hadithu muhammad bin muhajir wa fi sanad ibn ayyub bin hammar saduqun yuqtu kathiran wal hadithu azahu al-haythami fil majma' tabarani fil awsar wal kabir thumma qala والطبراني في الأوسر والكبير ثم قال تفرد به عثمان بن كثير ولم أرى wala ذكره بثقة ولا ولا جرح وعظاه السيوطي fajir الجامع tabarani abu أبو وأبو نعيم أيضا وضعفه وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وأورده ابن رجب في نور الاكتباع وأرضاه للأبراج وسبق قريبا يا جباسا كسا ما قاله الله تعالى أن نبيه في إثبات المئية له أبن الله فقد نظم تدنجلي تثبت بينا تارجش وقد أجمع السلف على إثبات مئية الله تعالى لخلقه magabata sun yi ijma'i akan tabbatar wa Allah ta'ala cewa yana tare da ثانيا هذه المئية حق على حقيقتها كما نأكل تبت انت لكنها مئية تليق بالله تعالى فهي مئية تير تداشي بعلا ولا تجبه مئية أي, أي, أي مخلوق لمخلوق بعد إذن كيكا شيء كان تعرض نيكو إنا تعرض كيبا الله يتعرض إنا كيبا تمثمن لقوله تعالى أن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير babu wani abu kamar Allah kwatankwacin Allah Allah shine mai ji kuma mai gani wannan aya ragi ce da ɓangarorinta guda biyu Ragi ga mu'affila da ragi da mumaffila wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani da ya kama da Allah cikin sunayensa ko sifofinsa amsa babu wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu kufu wani kine ga Allah ta'ala wanda yake ko a siffa ko a zaki ko a kama ko a halaye ko a aiki wa kafa'ir sifatihi sabitatu lahu haqiqatan ala wajhin yaliqu bihi kamar ragowar sifofin Allah ta'ala waɗanda suka kasance a bisa yadda ya kamata ga Allah wala tujibu sifatul makhluqin ba ta kama da sifofin halittu qala ibn abdul barri ahlu sunna mujma'una ala sifatil warida kulluha fil qur'an was sunna wal iman biha wa hamluha ala al haqiqati la ala al majaz yace ahlu sunna sun yi ijima'i dukansu cewa siffofin da suka zo gamle da Allah cikin alkur'ani da sunna al'imani da ita kuma a ɗauke ta akan yadda suke ba tare da an juriyar da ita daga ma'anarta ba ne majal a fassara su da wani abu daban da bai dace ba illa ya la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai malaman sunna ba sa cewa ga yadda Allah din yake tare da mutane shi ba kansa sani wala yajiduna fi sifa mahmuda ولا يجدون فيه صفات محدودة وباسا سامو وجه سفا إيا كنتكيا باسا وكتوكم الله إيا كاد ونعب نكالا هو أن شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الحموية ابن تيمية كيوانا مجانا دقا ابن عبد البر أتكي فتاوى الحموية شفعة نقا ثمانين دبقي من مجالد الخامل مجمع الفتاوى لابن القاسم على شيخ الإسلام في هذه الفتاوى من مجالد المذكور ولا يحسب الحاسب كذا ميزتي يزتي anna shay'an min zalika cewa wani abu daga haka ya'ani ma ja'a cikin kitabu wa sunna yanaqidu ba'dahu ba'dan cewa qur'ani shashin sa yana warware shashi albattaka hakan ba zai yi ba har abada bal misal an yaqulu alqa'il ma fil kitabu wa sunna min anna Allah ta'ala fawqa al-arshi yukhalifu adh-dhahira min qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum kada ya ce to ai Allah ya ce yana yayi istiwa kan al-arshi kuma ya ce yana tare da mu ya za a yi yana istiwa'i kuma yana tare da mu sai mu ce Allah kenan kaga da kai ne ba Allah ba ba ka iya haka ba to Allah kenan hakan shi yake nuna maka shine Allah kai yawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya tashi zai sallah fa inna Allah qibala wajhi wa nahu zalika fa inna hadha ghalab وما أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة yadda Allah yake tare da mu tabbas haka kuma ya istiwa ya kan al'arshi tabbas kama jama'a Allah bainahuma fi qawlihi kama yadda Allah ta'ala ya hada su inda yake cewa wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shida sannan ya isuwa ya kan al'arshi ya alamu ma ya yaliju fil ardi ya san abin da ke kutsawa cikin ƙasa وما يخرج من هذا أبل لك يفتوى لك وما ينزل من السماء إذا أبل لك يسقوى سما وما يعرج في هذا أبل لك يحوى سما وهو معكم أينما كنتم ينا تاردك إن جكك سامكمكم والله بما تعملون بصير ألا ينا جنم يفتوى لك سما فأخبر أنه فوق العرش ألا يا بعد الأبال ينا بلدشن العرش يعلم كل شيء يا سمكومي وهو معنا أينما كنا كما هنا تارد موجود عند كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا حديث جزا جزي والله فوق الأرش ويعلم ما أنتم عليه الله هنا بردشن الأرش كما يسمى حالنا كتك وذلك أن كلمة مع في اللغة تتكلم مع دي إن أكد إيه على رجي إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة face yana tare da kai sakakken yana tare da kai yaya yake tare da kai din Allah shi ba kansa sani min gairi wujudi mumasatin ba dole sai ɗaya yana taɓa ɗaya ba au muhazati ko ɗaya zo zauna da ɗaya an yamina au shimali ya zo maka ta hagu ko ta dama fa idza qulidat bi ma'anan min al ma'ani in aka kuma dabai da wata da wata ma'ana daga cikin ma'anoni aka ce ana ma'akum fil aqidati aga an faɗa inda ake ana ma'akum fil baiti انا معكم في الشارع انا معكم في السنه هذا كلام بس من دون ابي ايوا انت هو معنا يعني في السنه يلا تعالوا دمو السنه بعدين جاء بس وانا بعيش ما انا كره دمو يلا تعالوا دمو يكون تعالوا دمو اجازه abin da yake nufi kenan kai ba ka ce ya wani fa shi ya shi ai yana tare da ku shi ma ahli sunna ne wani fa shi ai yana tare da ku can nan bid'a ne ba da ka ce a wani muwassid ne tauhidi ne وانا da aka وانا wani mushriki ne اي yake aikata to yake to haka al'amarin yake tafiya فإذا قيل بمعنى من المعاني جلت على مقارنة في ذلك المعنى تتنون الحطور أول ننظر فإنه قال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أنا شاء بشر منا تفيا ناتا تاردمو ko tauraro na tare da mu fa yuqalu hada al-mata ma'i wannan kayan suna tare da ni da da mujama'a mujama'a limujama'a limujama'atihi laka saboda ya hadu da kai wa in kana fawqa ra'sika ko da yana saman ka wallahu ma khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa arshihi haqiqatan inta intaha kalamuhu ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق wannan ma'iyar ta Allah tana nufin Allah ya kewaye halittarsa ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran Allah yana kewaye da halittarsa da saninsa da ikonsa da jinsa da ganinsa da mulkinsa da kuma gudanarwarsa shi ne ga organizer al-mudabbir kenan ko wa ghairu zalika min ma'ani rububiyyatihi wanda ya shafi ma'anonin rububiyyarsa in kanat al-ma'iyya amma idan ma'iyya din amma ce walam tukhassa ba a keɓance ta bi shakkin da wani mutum an wasu ko wata sifa da ƙaunihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ƙaunihi ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة باب baya kasancewa masu mutum mutum uku face Allah ne na hudunsu ko masu mutum mutum biyar Allah ne na shidan su ko masu mutum kasa da haka ko sama da haka Allah yana tare da su duk inda suka kasance su je su kulla sharrin zai koma kansu fa in khisar bi shakhsin in aka keɓance ta da wani mutum an wasu ko wata sifa ita ta zama a zalika nafs wa ta'yid wa tawfiq wa tasdiq tana nufin taimako karfafawa gamdakatar da datar da mutum misalin mahsusa da shakhsin misali wata aka keɓance ta da قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إنا تعرضك إنا جي إنا جن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكتن بيكي أبو كين تفكي بكين شكي ألا نتعرضن ومثال المحطوطة بوقت وتعطي كيبا كيكي دا سفا كما بعد متنك فنن نبا قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين ya hakuri Allah yana tare da masu hakuri a ga hakuri kenan ibada ce babba inda Allah ce yana tare da masu hakuri ana yana ganin halin da suke ciki da hakurin da suka yi da juriyar da suka yi ko da juriya dama ba kuma hutu ba ce ko ka bi Allah ka huta ko ka izin Allah ka sha wahala a duniya da lahira kuma dama Allah ya kaddara wanda duk bai share masallaci ba ya share gidan giya ابن الله معي ما وانتهى قال شيخ الاسلام بن تيمية في الفتاوى الحموية الفتاوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم قال ثم هذه المئية وان المئية تختلف احكامها بحسب الموارد وكنت جيكا سابع وقد عند تزور فلما قال يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها ya san abin da ke kutsawa kasa da abin da ke fitowa ila qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalla zahirul kitab wannan aya bayanin ta ya fito fili karara ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya ta hukuncin wannan ma'iyya wa muqtadaha annahu muttaliqun alaykum Allah mai tsinkaye ne akan ku shahidun alaykum muhaimini ne rinjaye ne alimun bikum ya san tare da ku wa hadha ma'ana qawli salafi innahu ma'akum bi ilmi yana tare da ku da saninsa وهذا ظاهر الخطاب وان شنو ظاهر مجمل وحقيقته شنو حقيقه مجمل قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الجار لو لوكتنا انه صلى الله عليه وسلم يأتي مع بوتين فاتكن كوبو لا تحزن ان الله معنا كان هذا ايضا حقا على ظاهره وان شنو كان ظاهر فيتي ودلت الحال على ان حكم هذه المعيه هنا معيه الابتلاء yana nufin ma'iya ce ta Allah na ganin yana tsinkaye wani nasar da karfafa da taimako wacce a da karfafawa wa kazalika qawluhu inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronka kuma su ne masu kyautatawa wa kazalika qawluhu li Musa wa Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani wannan ma'iya ala zahiriha wannan ma'iya tana nan akan zahirinta وحكم هذا حكم كنت في هذه المواطن أو أن ننظر النصر والتعيين لنا نكن في مقودة أرفقا إلى أن قال تفرق بين معنى المئية ومقتضاها يا ضمن الأكان المئية لكم أبند مئية تكيبا يوازوا غريش وربما صار مقتضاها من معناها بيوا كما أبند تكي حكم كنت يكن زمرك معنى ننسى فيختلف باختلاف المواطن da yake sabawa daga can zuwa can in ta ce wani yana tare da mu sai ka faɗa ina ke tare da ku a cikin gida ɗaya ko a ɗaki ɗaya ko a ƙida ɗaya ko a gari ɗaya ko a ra'ayi ɗaya ko amma in ka ce yana tare da mu sai ba za a iya cewa yana tare da min mai faɗi ce sai ka tsoke ta da wani abu in ba tsoke ta da komai ba to sai a bar hukuncin ta haka قال محمد بن المسلم في كتابه استئجال الطوائف المرسلة قدو تود فرم قطع بر قوة على الجهمية والمؤطلة أكد جهمية المؤطلة لابن القيم في المثال التاسع وقاية ما تدل عليه مع إتي أبند مع تكرمنا المصاحبة والموافقة والمقارنة كما نقل أبو كنتكا دمداتش وادكما حقا في أمر من الأمور أسكمت الأمر وذا اقتران ita wannan ya wannan haduwar fi kulli mawdu'in bi hasbihi yana zuwa kowane guri gwargwadon ne ake nufi wa yalzamu nawazimun wasu nawazin sukan lazumce shi bi hasabi muta'alliqihi gwargwadon abin da aka rayata ya zuwa gare shi fai za ƙila Allahu ma'a khalqihi bi tariqil umumi in an ce Allah yana tare da bayansa aka shiru kana min lawazim zalika ilmu hudihim wa tadbiruhu lahum yana nuna Allah yana sane da su yana gudanar da su da qudratuhu alaihim Allah yana da iko a kansu ba kawa Allah ne ta yi ina za a ja wa Allah ne ta ka gani shi Allah yana tare da kowa ya san inda kake ya san bukatarka ya san budget ɗinka ya san me kake bukata ya san ranar da zaka mutu kuma ya kaddara ya rubuta ya aji to za ku za ku guje wa Allah وإذا كان ذلك خاصا إن كما كبرتكين كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا أنا تارد ما تتقواتوني ما تتقوا كان من لازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمؤونة فمعية الله تعالى مع أبده نوعان عامة وخاصة وقد اشتمل القرآن على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصفات اللائقة ya yace daga cikin abin da ma'iya take nunawa shine taimako da karfafawa da ba da agaji ma'iyar Allah ta'ala kasancewar Allah tare da bayinsa kashi biyu ne akwai da akwai keɓantacciya ƙur'ani ya tattaro akan nau'i biyun gaba daya wa laysa zalika bi tariqil ishtirakin lafazi ba kuma lafazi ɗaya ya haɗa su ba bal haqiqatu ma taqaddamu min suhbatil la'ika وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من الاربعين النبوية ان المعية الخاصة تؤتى بالنقص والتعيس والشرب والإعانة ان الله يشاء انها تبنت انها تارد لنا نفن زي كيما كاما زي كرفا فاكو زي كيا ايكا زي آجا داما وان الاما انكم يشاء انها تارد كوء غبائها هنا نفن سنن سنة قدامر وسد با انه ذاك جيكا فتنة سنن الله ba inda za ka je ka fita daga ikon Allah ba inda za ka je ka fita daga gudanarwa Allah ashe ko ina kake Allah yana tare da kai da sanin saninsa da ikon ikonsa da gudanarwa wa qala gudanarwarsa وقال ابن كثير في تفسير المعية في سورة المجادلة ولذا حكى غير واحد حكى غير al-ijma'a على أن المراد بهذه المعية معية إلهي yace an hakaito ijma'i daga malamai cewa wannan maƙiya ɗin tana nufin Allah yana tare da mutane da saninsa. Kala wala shakka fi iradatu zalika walakin sam'uhu aidan ma ilmihi bihim wa basaruhu nasibun fihim wa huwa subhanahu wa ta'ala mutta'in ala khalqihi la yaghibu anhu min umurihim shay'un yace babu kokonto cewa nufin Allah ma yana tare da su jin Allah yana tare da su tare da saninsa ganin Allah mai zarcewa ne a kansu. Yaka shi Allah subhanahu wataala ne din kaye ne akan halittarsa babu wani abu da yake kuya daga cikin al'amuran mutane a wajen Allah rabi'an هذه المئية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا na أمكنتهم wannan ma'iya ba ta nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya cakuɗa da halittarsa ko ya sauka a cikin halittarsa ko yana tare da mutane in kace Allah yana tare da ke ba ana nufin ka matsa masa a kujerar nan kun zauna tare ba ai ba wanda zai fahimci wannan sai mahaukaci kaumin la ake da na mu yi lakka akan mahaukata ina ga ba mahaukaci ba wanda zai fahimci wannan ko in dai mutum yana da hankali ba ku mai hankali fi ahli sunna dan shi ya gane Allah kadai kamata a bautawa manzo Allah kadai kamata a ji wannan shine asalin hankali duk wanda ba bautawa Allah shi kadai ba ya da hankali koda yana da katon mota da katon gida da katon babur da manyan gidaje da manyan kuɗi masu nauyi a banki yana da credit ko kai da baka da credit din inda kai ahlus sunna ne ka fahimci tauhidi cewa bauta Allah shi kadai abu manzo Allah shi kadai sai ka fi kowa hankali don kai ka ba mai haƙƙi haƙƙin sa ga kun ka shirya da Allah kai aqida mai kyau ka shirya da manzo Allah ka bi shi to ai kenan komai daidai zai fi in kudin sun zo ma akan aqida za su tafi shi sa na gaya muku nake sai muku faɗa cewa kafin mu san ko za ku kuɗi ba idan aƙida ta shige ka kafin kai kuɗi to aƙida ce za ta dinga juya kuɗin in kuma kuɗi ya shige ka kafin aƙida to kuɗin ne za su dinga juya aƙida ko ba haka bane to shi yasa mu san abin da Allah zai mai da mu da yamma a cikin mu nan gaba ba in kuɗi za ka yi to aƙida ta fara shiga kitabu tauhid ya shiga kashku shubahat ya shiga al-usul salasa ya shiga al-qawaid al-arba'a ya shiga al-qawaid al-musla ya shiga sai kuɗi suka zo kaga qawaid al-musla ya ce dinga tafi da kuɗin in kuwa sai da ka samu kuɗin ka sana ke karanta maka al-qawaid al-musla sai kaga mutum sai iya abin da ya gama zai cuci da kuɗin sa ba zai yi a ciki maka ce a gina masallaci a gina makaranta a ɗauki nauyin program a yaɗa sunna sai ce nawa zai ci dubu ɗari shida kwaji da to ga dubu biyar goma ya ta eh, ga saboda aƙidar da ya san ta kafin ya sami kuɗi ko zai zai iya bawa a gidan Nijar muka je akwai gidan rediyo sunansa Bamfere kawai awa 24 kawai karatun yake da wa'azin sai ka ce ka gaji malam ya zo fara wa'azi sai ka ce ka gaji ya ce malam da Allah awa uku kai wa'azi na awa ɗaya sannan mu buɗe layi a taimaka rawa daga ko'ina ana amsa tambaya awa biyu mu ka huta kuma a sake dawowa saboda ba halin sunna ne ba ruwansu da tallace tallace ko kada kaɗa ko ya wake duka ya cikin mu ne ga sunan a ciki a gurin da an gama wannan a sa wannan an gama wannan a sa wancan an gama wancan a sa wancan haka ake kai yawa ashirin da hudu suke tambayar a Najeriya akwai gidan rediyo na musulunci. Ake <laughs> to muna kan hanya ne. don ma muna samun suna ɗan yan mana minti talatin minti ashirin minti goma sha biyar ai da ma ba sai da zai ba yan mana wasu suke su ɗan yan mana minti ashirin kaga ai dai ya fi a ce ba babu amma minti ashirin din ƴan yan masu ga an yi abin arzikin da mutane su ne za su amfana to da ce na mu ne mu muke da cikakken lokaci mai sharhin rayuwar sahabbai daga bango bango a samu awa shida kawai a tattauna rayuwar na na aisha a samu awa shida a fito da komai da shafi rayuwar na na Khadija a ba da dama a tambayoyi a rubuce rubuce a yi nadawa ta gani a ta jefa kitabu tauhid sunan salata qawaid al-arba mu'amalat aqida mu'amala aqida mu'amala ibada aqida mu'amala abada awa 24 sai za a juya ga kasar gaba daya eh ana nan ta yi ta yi muke ta kokari a tattara mutane da aƙida kafin su yi amma wanda yanzu duk wani mai kuɗi yanzu za ka je ka same ka ce ba da miliyan ɗaya a zo a yi program ɗin da zai yi amfani sunna to akwai su amma yan kaɗan ne in ma akwai su yan kaɗan ne shi sa mutum ya zo ce mana yan a sun ce kaza a rediyo yan wa sun ce kaza a rediyo to kai a kai kuɗi suka je suka bayar an je gidan rediyo madina suka ce biya suka kuma ku biya a samu na tarayya ne armi ma in yazo bashi aiki haka ku je ku kawo kuɗi ga fili kuma ku faɗa abin da kuke so suka ce muna zuwa har yanzu mu dawo ba a kaga abin kunya ne biya wannan namu halin sunna kwarai kuwa ai ba ma haka ba akwai wani da ya gina katon masallaci a nijar ya ce abin da yake ba shi mamaki duk state babu masallacin da ahmad sunna suka taru suka gina nasu sai dai wani gina ya ba su yace da zai sami mutum ɗaya a kano wanda in ya aje miliyan 50 shi ma zai aje 50 in ya aje ɗari zai aje ɗari to za a yi wa ahalin sunna masallacin da ɗan najeriya ba sa a kano aka rasa sai ya faɗi wasu masu nauyi masu nauyin kuɗi amma suna tare da mu yace wala fa sai ai dariya kuna ga wala fa sai ni dariya sai taimako ya tashi ba kai za a yi wa ba addinin Allah za a yi wa an je gurinsa ya fi ƙarfin abin ya ba da ɗan mutsitsin da ma kusan a jefa masa da akwai lokacin da muka tattauna akwai mutanen da in an musu mutuwa za mu je na zuwa in an musu aure har za mu je na zuwa so da ba mu ga amfanin su ba a cikin sunna Allah ya ba su kuɗi masu nauyi wanda da suna taimaka sunna a cikin ayyukan sunna da ba a nan muka tsaya ba Ta irin waɗannan shi yasa ku mun san sha Allah nan gaba tunda kuma Allahu alam bi muradihi ne yawa wani kuɗi ne nauyi kaga shi wannan ba sa za mu ba ba zuwa za mu tsira da ƙarfin ya ce maka addini sannan ba za mu ce fito ba kuɗi ga wani aiki can malam ta ba maganar malam kuɗi za ka kawo to irin wannan amma yanzu ne sai ya a lallashe shi tunda da kuɗin ka gan shi amma kuka kuɗin kan idan mu to ba yadda za ku ku ce ba ku juya ku ba kai ko ba ka ce ka fita daga sunna ba ko ko ba ka fita daga sunna ba sai mun takura ma kayan aikin Allah wanda zai amfani musulunci amfani muke ta addu'a Allah duk buɗa yan uwa wanda suke kasuwanci da wanda suke sana'a da wanda suke karatu Allah ya ɗaga su su zama manya-manya a ƙasar nan a kowane fanni ta yadda nan gaba duk abin da muke bukata kawai sai da muke a tafi ofis ɗin wani matsala ta taso je ka wajen wani matsala ta shige ka kantin wani ya yi kaza kawai sai a yi amma ka kare na ba in haka ka ga mutane a hanya da ba su ba da lafiya da su sai abin da suka ga dama za su yanko kamar suna yankan naman su ko naman ka aka ce a yanko ga wani guri na sunna ana buƙatar nama za a toshe wallahi bai kamata ka yanko kaɗan ba sai ka duba inda yake nama da yawa ka ce ta cinye a yanka ma ina jin da ya fi ɗauka ma a yankina in dai addinin Allah zai shiga a yankinan a toshe gudu kuma yadda za su gane su malaman sunna ba so kake ka ba su ba su ma so suke su bayar kowa shi ma kokari yake ta wata hanyar shi ma ya bayar ba mu ne za ku ba mutum ya dore a jinsa ba ka ce ko na ba wani ya sa a jiku kowa shi ma akwai hanyar da Allah ya buɗe masa wanda yake samu abin da zai ci dan kaɗan kuma ya hakura a zuwa ya aiki to ko nan ba kwanan na hudun nan ko ya kwanan insha Allah sai karatu ɗaya za a yi masa sai a ƙarasa shi insha Allah tambaya ce ce a nan shi ne shekarar iyayensa uku da rasuwa aka yi masa aure ko aka yi masa aure lokacin da aka yi auren kayan ɗakin a cikin kudin na gado to yanzu kuma shekara ta uku da rabi da yin aure kuma sai yanzu za a yi mana rabon gado da aka ce kuɗin da aka yi min kayan ɗakin bashi aka ɗaukar min a cikin kudin gadon nasa da za a baya za a ɗaya ga kuɗin shi malam ya halarta a ɗauka ƙwarai kuwa in ya mutu kafin a miki aure kuma aka ɗiba aka miki a yau kayan gado ne sai a ɗaya wannan kayan ɗakin da aka yi miki tunda ba wajibi ne wani ya miki kayan ɗaki ba bayan rasuwan mahaifinki. Eh. ai ba a duba darajar kuɗi yanzu ka bani dubu ɗaya shekara ashirin da ta wuce yanzu dubu ɗaya zan ba ai taimako kai min lokacin da ka bani shi ne yasa ake ta ai bashi ba ruwa da bashi ka ba mutum ne don ka taimaka masa ka ba mutum bashi dubu ɗari ya je ciniki da shi ya samu miliyan goma zai kai dubu ɗarin ka zai kama sai sai ma godiya shi dama bashi asalin sa taimakawa wani ne shi yasa annabi yace in ka ba da bashi sau biyu a wajen Allah kamar ka ba da wannan kuɗin ne gaba ɗaya da muhimmancin bashi to amma da yake bature ya ya cirewa mutane Allah a cikin rayuwa shi sa mutum yake ga zai dauki kuɗi ya fara ba zai samu komai ba a duniya an da manzon da zai da Allah farajan hasana kusan kamar ba ta aiki a cikin jama'a musulmi wannan yake mutum da ya ce wa matarsa na ke ki tsaki biyu har ma ya rubuta wannan lafazin a cikin takardar malam sai matarsa ta ga wannan takardar sai ta kwashe kayanta sai mijin nata ya dawo sai ta ce masa na ga ka rubuta a cikin wannan takarda sai ya ce mata cewa yi na so na sake ki sake biyu ne amma ni sakin ni ba sakin ki ne ba mala ya aure na ta samu na takardar mu gani tunda ai mun san na hawan hausa na sake ki da na so na sake shi za mu tura a cikin takardar mu ga adadin ta hakan ko amma ba zai ce na sake shi ya ani na so na sake ba ba maganin ya ani a wannan gurin sai dai in na so na sake ki ta fito karara muka ganta a rubuce to sai mu ce ma tsaffa ba ba amma na sake ki ta ilin madin mabaniyar alal kashi a wannan shi ake kira aikatau rutau an aikata shi ya wuce saboda ka ba yadda za ka kuma ka da shi bayan ka ce kuma za ka yi ni wanda ke don Allah malam wani mataki zan ɗauka ni ne na samu kaina a cikin wani hali na yi wani abu wanda abin sabo ne na roƙi Allah ya sa na daina sai na daina sai kuma na kuma yin wannan abu dan Allah malam ta hanya zan bi domin na gana daina wannan abu in kana aikata mummunan abu tsakaninka da Allah kafin Allah ka ci tubanka akai sai sharaɗi uku sun tabbata na farko annadmu ala ma fata kai nadamin abin da ya wuce na biyu wani ya ci Allah uda ila zambin ka kuma yi niyya ba za ka kara koma cikin wannan sakon ba sannan na uku an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha ka bar sako a lokacin da kake yi to wani abin da zai taimaka maka ko ba za ka sake komawa cikin abin ba ka duba me ke jawo abin idan abokai ne sai ka canza abokai in unguwa ce sai ka canza unguwa in gurin sana'a ce sai ka canza sana'a ma'ana dole dai akwai ko aboki ko sana'a ko gurin zama wanda shi ke mai da kai sai ka canza amma yanzu abokan ka suna barna ka tuba kuma ka ci gaba da zama da su ana barna kai kana kan lokaci ka daina yau da gobe shekar ya mai da kai saboda haka wannan shi zai taimaka maka in kuma ya shafi haƙƙin mutum bayan ka yi nadama ka yi niyya ba za ka ƙara cutarsa ba ka daina cutar tasa sai kuma ka nemi iya taimaka abin da ya wuce. Kace maganar shi ya ɗauka ya bata ko ba shi ya ɗauka ya bata ba in dai rubutunsa ne ba maganar bayarwa takarda ko makale ta kai a cikin abin nan ba dan ta gani ba ta gani in dai ka rubuta take a cikin ma takka ce hannunka ne ta shi ne ba wani abin nan wannan ba sai ya ɗauka ya bata ba saki kana iya sa wani ma ya take ka wakilci ana kamar da ake wakilta mutum wajen tsawon aure ai da wuya ka ga mutum shi ya kafa sa da kansa wakilci sai an sa ne ma'anawi kuma yanzu ba ya cewa da aurenka na ba ta hannu ba shi kenan daga nan wani wako ko ganin ta ba ko bai ba amma ta yake na karba mata da ya karba din ya kawo ba ya kaiwa da yau da da kai ce to abinda na karbo ma na ba ka bai ni kuma na karba ba daga wannan karbar ta magana ta wuce to kaga ashe wakilci ne to saki ma kana iya wakilta wani kace saki wanci in ya ce ta ta rubutun ka kuma mutum ya rubuta ya ajiye takarda mace ta gani ko da wasa ko da ta wannan da jagirai ce wa gadawa yake dole ta ka fitin da annabi ya ce ba a wasa da abu da saki da yanci in ka ce mutum ka yanta shi ya yanci in ka ce ka sake ta tafa wanda yake ta ce malam ni ce mijina ya sake ni take daya ina ba zawara malam har an sami rana da wani sai ya je ce ya dawo da ni ai da ma take daya ne malam sai na ce ba zan dawo ba malam sauran sati biyu biya daura mana aure da wanda aka sami min rana da shi sai tsohon mijin nawa ya rasu malam yanzu ta kaba zan yi tukunna na auri wanda sauran sati biyu na aura ko ba rana da ta kaba na yi aurena malam yaya zai yi wassalam to abinda za ki yi shine kin kare idda dan ba a yin aure sai an kare idda idan kin riga kin kare idda wanda kuma idda din nan kashi kashi ce idan ciki gare ki idda ki shine haihuwa wa ulatul ahmal ajruhunna an yad'ana hamlahunna in kina jinin al'ada idda ki wata jini uku ne wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru in ba kya yi kuma wata uku ne wallahi ya isna min al mahid min nisa'ikum in tartum fa iddatuhunna thalathata ashhur ko ke idda da haihuwa ko idda da wata uku ko idda da jini in har kin kare idda sannan ne wancan ya fito yace yana son ki to shi ma wannan yanzu mai neman aure ne ba mutunci ba ne neman aure ne inda yake da damar ya ce ya mai da ke inda kin yi jini daya kin yi biyu na uku bai zo ba da zai iya ya mai da ke ko na ukun ya zo bai ɗauke ba zai iya ya mai da ke amma in har kika gama jinin ki uku kika tsarki daya tsarki biyu tsarki uku kika jini kika tsarki kika jini kika tsarki kika jini kika tsarki kada yanzu shi ba mutunci bane sunansa Ba bazawari da ya zo zance wajen bazawara yana son zai aure ta to in kina son ta ko kina son sabon ko tsohon sai ki koma cikin wani da haka wannan shi kawai za ki duba in dai da kika gama idda wani dama ko bai kamata wani ya zo ya nemi auren ki ba kina cikin idda in sai da kika gama idda to ba maganin yanzu ke masa takaba ba maganin gado tsakaninku ba maganin takaba ba maganin wani halki na aure amma ga biki gama idda bane kina cikin idda ya mutu to sai ki juya daga daga abin nan daga idda ki koma ta kaba sai kuma a raba gado da ke amma yanzu ba ruwan ki kawai ki je ki auren wannan irin tambayoyi muna da zanta da muka sa bayan sallah akan kiɗa da waka da kiɗa yawa da kaɗa yawa da wakoki Za ka muke so za mu yi magana kan asalin kiɗa da asalin waka wanda shari'a ta karɓa da wanda shari'a ta rushe domin abin ya yi nisa yanzu duk ɗayan yara komai yanzu waka tallafo mu waka magi waka waye waka maganar jirgi waka magana waye waka komai za a yanzu masa waka kamar kai ka ce duk duniya an koma waka da shu'ara uwar tabi ihumul gawuna ya zama gawuna ana tabin mawaka da saboda haka za mu faɗi mawakifin musulunci a kan waka insha Allah wannan sai bayan sallah Allah da mu za a yi lacca mai taken kiɗa da waka a mudin kawai za a ji asalin waka inda ta samo asali da wanda ya fara tun da yadda ta yadu da yadda aka karɓe ta wacce aka karɓa ɗin da wacce aka watsa aka watsa da matsayin da raye-raye da ake kai me matsayin musulunci da dama ahli sunna ya kamata ya san matsayin komai a musulunci dan duk abin da zamu in ana yi mai in ba a yi mu hana in akwai wanda ake yi akwai wanda aka hana dan bai kamata ka hana komai ba bayan shari'a ba hana shi duka ba ko bai kamata ka karbi komai bayan shari'a ba ka karbe shi duka ba to Allah ya sa mu dace subhanallah kamar da aka shina sati mai zuwa shine za a yi muhadara a nan mai taken waye kashe na hussaini insha Allah da haka ba za a karatu ba sati mai zuwa lecture za a yi Laccan gobe za a yi ta ne a tukuntawa kofar masallacin gidan malam da zai inuwa. Magariba zuwa ishani da malam Abubakar Kandahar. Lacca mai zuwa yau kuma mai sati mai zuwa insha Allah shi ne za a yi lacca nan wanda muke su sanarwa Dr. Abdullahi Sala Baki san shi ne zai taliki, Malam Abdullahi Yitsa kuma shi ne zai gabata. Insha Allah. Da haka sai a da wuri.